Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan zargin damfara fila a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarar Fila Hashim Gumel. Shirin ciki da gaskiya yana karamar hukumar karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja, inda ake samun yawan nafarar mutane wajen sayan filaye. Wasu lokutan aka samu fili ɗaya da mutum uku ko hudu kowanne ya ce nashi ne. Daga ƙarshe a ranta ya kotu a yi ta shari'a. Idan mutum yana da ƙarfin shari'a watakila ya samu haƙƙinsa. Irin abin da ya faru kenan ga Buhari Yunusa Kumurya, wanda ya shaida wannan fili a makon da ya gabata, irin takaddamar da shi da abokansa suka tsinci kansu ciki. lamarin da ya kai su ga shigar da ƙara kotun shari'a. Ga dai abin da lauyarsu barista Richard Sanda ta shaida wa wannan fili. Sun same ni ne akan shi Buhari. Buhari wai ya raka wani abokin shi ne ya je biyan fili. to shi ya ga wurin ya mai kore shi ma sai ya taya wani sai ce ma shi dan dabaran ke ya ce ma dan dabaran akan shi yana son ya siya fili sai suka yi ciniki sai shi ya biya nashi da ranar da zai tafi filin sai kwashe abokanayen shi sun muktari da abokin tafiyan shi second complainant din sai suka tafi land din su ma sun je sun ga ya zama kamar wakilin su kenan da suke ganin filin su ma sun ce su ma suna so sai ɗiba musu 100 by 100 each of them sai can daga baya ya sake dawo ya ce musu a kowane 50 a kowane 50 da yake nan just beside idan suna so da interested su kawo su kara kuɗi sai suka kara mishi kuɗi a kai so ya zama kamar ya ba su 100 by 100 guda biyu da land 50 plus so what happened was da suka koma wurin after some time sun je su laying foundation sai suka sai sun je sun laying suka digging foundation da suka koma after two weeks sai suka ga wasu sun raising fence a wurin sai suka kira shi suka ce mishi to su fa gaskiya ba sa son wannan filin da don sun ga da alamu akwai rikici a kai saboda haka ya maida musu kuɗin su suka je suka yi ci sun bi shi har gidan shi aka samu an yi mitin a gaban mutane akwai shaidu ya ce musu on record na akwai wani record din shi ya ce shi zai biya su kuɗin su biya su su ba shi dan lokaci kaɗan zai kira su tun lokacin kusan shekara kenan yau bai sake kiran su ba shi ta so zo same ni nace musu to shi kenan abin da ya musu cikin ne ya cheated them a gane eh na gane so we can file a direct complaint against yanzu barista Rachel a wace kotu kuka shigar da wannan karan ne a ah, upper customary court aso where the land is under okay anan ma anan yankin karu ne yes yes A to, bari can zo ne hali ake ciki a kotu. Yanzu dai ya taking plea din shi, ya taking plea ya ce he's not guilty, amma kuma da aka fita a kotu ya zo da da ubangidan shi Nasiru Soja. <clears throat> Sunan wani shi ma wancan shi ma land speculator ne. Nasiru Soja ranar suka gan shi a kotu for the first time. Nasiru ya ce wai shi mutumin abu eh, inlon shi ne, surukin shi ne, yana auren 'yar uwar shi, su yi hakuri zai kira su a yi suruhu. na ce musu shiru yana da kyau kuma akwai lada saboda haka su bashi lokaci don bashi opportunity mu gan ko za iya yin ruhu to sun bashi lokaci har up to the next uh, the last agenda da muka tafi muka tafi kotu suka ce wai har yanzu ya hakuri a dan daga musu kafa su za su biya to ina ga the last uh, the first time da mata came up colleague ina ita hold the biyu ka gane mm. so abin da kace mun sun same ka sun ce mata wai sai yi hakuri ba ma ofis mu ba ne suke na kes ɗin in dan haka ne sun yadda za su biya sun yadda za su biya to from that time da suka ce sun yadda za su biya kuma za a samu a zama don a sanya za a yi a yi abiyan ba sake kiran su muktarin da buhari kuma ba sai kuma ranar da muka sake zuwa kotu that um, monday on the twenty-first. da muka tafi kotu lawyers ya sake approach ina wai ogan shi that is principal din shi in chamber ya ce mishi wai ya zo ya bani hakuri ya ce wai they are willing to settle with us kuma out of all shi defendant din ya ga ma tsari da cewa wai shi ya sa gida a kasuwa yana son ya sai da gidan ne ya biya su kuɗin su kuma sun ce da are no longer interested in the land because the land seem to have a lot of controversy and issues da we so ba sa son land din kuma kawai a ba su amma musu da kuɗin su. To a ɓangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba a Dahama, mun fara kamuku martaninsa kan wannan zargi amma lokaci ya mana halinsa. ga ci gaban tattaunawar. Sun zargi ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake ake ake aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga ba a sani ba da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali yi harkar damfara kake yi. Kana ji na? yana eh, ji. na tare da su tsawon shekara goma. idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su muna harka na amana sukan zuwa gidana mu samu awa ɗaya sama da haka muna tare da su kuma har yanzu zancen da muke da kai babu wani mutum da ya taɓa gani na yi wani harka na zalunci a su ne mani na fara zuwa kotu kuma a nan ma da yake sun nemi su wulakanta ni su tozarta ni ne in ba haka ba da farko sun kai magana human right da suka kai magana human right muka yi magana da su a september ne zuwa ending of february ina tunanin allah shaida ne su duka sun riga sun sani akan haka na saka gidana a kasuwa don in sayar in biya su allah shaida ne yana ji kuma yana tsakanin mu duk abin da yake faruwa allah yana gani ni ban yarda da zalunci ba don ban taba ganin wanda ya zalunci ya riba ba kuma ni iyayena ba su yarda da zalunci ba kuma ba su koya min zalunci ba kuma ni ban yadda akan a harkar zalunci za a zama wani abu ban yadda ba akwai abin da suka faɗa cewa da aka je kotu ma ka ɗau lauya ka nuna gaba ɗaya ma ba a taɓa yin wannan abun ba cewa duka ƙarya ne ma ba maganin filayen ba. To, tun da magana dai tana kotu kuma suna da lauya, sun ɗauki lauya, lauyansu ne ma suka fara gabatar da shi, sannan ne ma na ɗauki lauya, magana kuma tana kotu. ga magana a kotu a yanzu ba zan iya ce maka wani abu akan magana da take take kotu ba ko yawa to shi kenan in haka ne magana mun sun kai magana zuwa human right. human right suka ba da time zuwa ending of february kafin wannan lokacin ba mu wuce wata ɗaya cikin na biyu ba sai suka kawo na kuma kotu a cikin ko da suka kawo na kotu eh. a jiya ina ga jiya ne shekaran jiya muke kotu a shekaran jiya muna tare da su shi babana buhari muna magana da ce shi yana sane da duk wannan magana na ce masa yanayin da abu ya faru amma dan Allah dan annabi su yi hakuri ni ba zan yadda a basu kanci ba ba zan yadda a tozarta su ba na ce ni na ɗauki wannan abin kaddara ne jarabawa ce Allah ya ɗaura mu amma na yi na saka na a kasuwa in Allah da zan siyar in ba su kuɗin su tunkule da zai amfane su domin ba zan yadda a wulakanta musu kuɗi ba mukari kafinta ne a aikin kafinta yake wahala ya haɗa zufarsa sannan shi kanshi ɗahir ɗan kasuwa ne ba idan gwagwarmaya da wahala nan babu wani wanda na yadda na ci kuɗinsa. yanzu dai kai dai ya takaice ka shiga harkar fili ba harkar ka bace. na'am eh ka shiga sana'ar kai mai addu'a ka je ka koma kana harkar filaye kana har ma kyautan fili kake idan mutum ya kyautata maka kai dai ya dace kana addu'a ana ma alheri kai ma ka zama mai ba da filaye ba ka ga kamar ka shiga aikin da ba ma naka ba. To, malam nasu yanzu dai kan wannan magana bayanin nan da ne maka haka yake. Kuma na san a matsayin ka nan ne ilimi mai fasira za ka iya fahimtar wani abu akan wannan maganganu. Tunda akalla ba kasar ba mun kai shekara goma da su. In jami'i azzalimi ne ga zalunci shine harkata da sun sani. A ƙarshe Malam Umar Garba yanzu dai gidanka yana kasuwa za ka sayar kuma ka ba wa sauran mutane haƙoƙinsu kenan. Lalle ni dai abin da na yi niyya kenan kuma Allah shi ne shaida wannan kuma sirri na ne ba don ma dai ka kira ni na yadda saboda na maka kyakkyawan zato ba da zan maka wannan abin da na boya a zuciyata ba. To Allah ya kyauta. Barista Rizal ta tabbatarwa da wannan shiri cewa wannan matsala ta zama ruwan dare a wannan yanki na Karo. Barista Rizal kuna samun irin wannan matsalolin a wannan yankin karamar hukumar Karo? Sosai, sosai kuwa. Daga... Sosai eh, sai ka ga an ruɗe mutane, mutane sama da biyar a kai musu da jini ɗaya a yi ta rikici su kuma da sun karɓi kuɗin asibiti su zauna suna kallon ku. Dan sun san ko an kai su kotu, ya eh, za su je su nemi beli, za su je su yi belin kansu a yi ta jayayya a yi ta jayayya kai ta kashe kudin ka wayansu har za su zo su give up su bar musu filin su yi Allah isa kai wayansu kuma ka gane ai wanda suka insisting kuma in ka insist ka insist ka matsa musu da yawa they will try to threaten your one or two things Wato saboda yankin yana kusa da cikin Abuja shi yasa ma yake da wannan irin rikicin ko? Eh to haka dai a it is everywhere. yankin da ka tafi always feel land people that would just go, the oh, land is standing, they would just ask why they wouldn't. They would try to find out a little history. Kokuma, they would enter the land to go, why is they go. Because mm, the way you Sudaka thinker, in Singapore, Sudaka then they will put all their strength on you, then Nasahaka ask for some judgment. It happens a lot within this jurisdiction, very, very well. I know a whole lot of people that are quite able to clear our non jurisdiction. Masu sauraro abin da ya sawo nan kan wannan batu da fatan wannan batu zai zama izina ga masu sayan filaye ko gonaki. Tare da tabbatar da cewa ana sa lauya don kauce fadawa hannun bata gari. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamiyar Hikaya. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya.